assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu alsilama subanantey ka yangoga hangani irse khalifa sannizo kaci kan ani amad tijjani ngano gonuga i duniya faba nan kulkan balawu fun ngano ga garu amai duniya faba ale non kul kan bala'u zumbu kul sai ka amati jani ngano gafa ba wurin da bala'i ya sauka duka sai amati jani shine zai daga su to irgan da hayan khalifa sai wal bankan hin kutwa sai manno amati jani go wato kanci ne abubakar hashim cota a wani bar mai ton manno ago kan barmai wo di balaw hay kulman fata man gano ama tijani goy dunya banda bon wannan kago gingo gorate kan boraitun nigeria igogo koy cota maulido do ne do su kwara accidente borembu manno ago manti balaw yallo ne ifo se ka man garu balawaise wala lokaco din amandu nomination wono wani mo adu sunguno goyodin te irganda hayan ka tunu sanizin ko bon lakal kone mu koyngey lakkale banna fa borkul kan me feri kane ama tijani gonu ga dunya fa ba goy hin kone te iga man matano te kan ama tijani man ka kama da ngaransi o matano te kan bore kan go fu nigeria ite accident boro warankacinde foy kul kan kabu matano te wone wo wone ir ganda hayan ka koy aranga ir ga ba mutu yan ir koy se gana koy di tu ir kan go ga hase aran kan go ni gana wani zuku misal ngaran se ba ci ir wo se aran baksina se da aran ka kubayen rase wallahi mimi tuwaran se hey tujani wutu irko se wutu borese aran borem duk fun kuba wora ir sibis sanne woga fa wallahi ale non kul kan bala'u zumbu kul sai ka amati jani ga no gafa ba wurin da Bala ya sa duka sai amati jani shine zai daga shi khalifa sanno insa banda barki bisaga manci aran to yirsenu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh